to shi dai dogaro yana ginuwa ne a kan tauhidi nan ike ginuwa ko tauhido ta bakatu shi ko tauhidi hawan hawa ne hawan hawa ne minha daga cikin ɗabaƙoƙin tauhidi an yi saddika alƙal للوحدانية المترجم عنها قولك zuciya ya jakkatar da kaɗaitu wanda ake tattaro shi daga magananka na kalmar shahada zuciya ta yadda da wannan ma'anan kalmar nan ta shahada kana duba kalmar shahada tashin farko za ka za korewa za ka samu tabbatarwa in ka nemi kore wannan kore duk wani abun da ake bautatawa kore duk wani abun da ake masa biyayya in ba Allah ba sannan ainihin tabbatar da abun biyayya ɗaya ne tak Allah sannan babu wasu masu ibada sai wanda suka yi wannan aiki su ne abokan gaba su ne suke bautar Allah don haka wancan an sa layi an raba tsakani cewar ainihin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu wani abin bauta na gaske duk wani abin bautawa ba na gaske ba ne ba in ma akwai shi ko ba na gaskiya ne ba sai Allah sai shi kaɗai Allah la sharika lahu ta'kidi ne lahul mulk wal hulham mulki ya tabbata gare shi godiya ta tabbata gare shi ko ko ala kulli shay'in qadir hmm. Eh. Hmm. shi gaskatawa gaskata wanda aka samo shi daga fassaran wannan ma'anan ba shi ne na da ma'anan ba kafin karanta ba abin da aka waran jamurin shi ne babu wani abin bautan da ke sai ko Allah sai har na ƙara a wannan tarjama ita ce korewa tabbatarwa la ilaha illallah shi ne tarjama ma'ananta babu wani abin bauta dukkan abin bautan nan karya ne sai ko Allah shi kadai na nisa ana bauta ta masa amma ba da gaskiya ba ta hanyar zalunci da don shirka a kai shi ne tsarsarar tarjama to wannan abun shi ne mutum zai imani da shi a kowanne yare balarabe ma koyon shi ke la ilaha da ji illa ya kace suna da saurin ganewa sama da wanda ba harshen sa ba don da dama wayanda suka fi yawa mutum ya tafi yana rike da wani Allah zai fi da shi kuma gashi yana ta tikarawa ina la ilaha illallah gaba ɗaya abin da ke faɗi daban abin da ke aikatawa daban don ba da wancan sai suka ce so ba su yadda ba ko da yadda suka dage suka canza fassarar la ina ma'anallah la khaliqu ba mahalicci sai Allah wala raziqu ba mai azabtawa sai Allah rabbul ibadi ubangijin bayi masu hali daban-daban masu kamannin iri-iri bayin za ka ce wannan shine fasarar la ilaha illallah wannan gaba ɗaya bai da alaka da fasarar la ilaha illallah wannan fasarar rabbu ne fasarar rabbu ne ba fasarar la ilaha illallah ba saboda haka na wannan ba a ce wannan la ma'anar la sunan ta ma ma'anar la to wannan ba ma'anar la ne ba la ilaha illallah ma'anar la ilaha illallah korewa ne da tabbatarwa kore duk wani wanda ake masa da'a ba an ba Allah ba tabbatar da an gunda yawa da'a Allah ne shi kadai shine ma'anar la ilaha illallah ba ba mahalicci sai Allah babu mai mulki sai Allah wannan ce ba mahalicci sai Allah wannan ce ba sarki sai Allah la ilaha illa lahu bi sarki sai Allah wannan fassara ce ta yauda da abin da ake nufi da ita ba fassaran ilahu bane ba ilahu ya taraki wanda ake wada al'uru wanda ake bin sa ana fan shi ana girmama shi ana tsoron shi shine ilahu amma ba fassaran ilahu mahalicci ba ba fassaran ilahu a ainihin eh, sarki ba a fassaran ilahu ainihin al'ilahu abun bauta abun yi wa da'a kuma ana farshe kuma ana girmama shi ne shine fassara wannan ita ce tarjaman da take ciki kuma duk wata tarjama da yi, ba ta yi ba ba za ta yi la ilaha illa ba wata gwamnati sai ta Allah ha wannan wani abu amma la ilahu da la ilaha al ilahu abun iwa da shine al ilahu da ta yi mata wa saƙon da tarjaman wannan kalman cikakken ma'ananta ba fassara sofaye ba ba fassaran wa'anni ne ba ba fassaran mulhidi ba shine tarjaman la ilaha illallah na'am ina ake ko wala kullu shay'in ko hmm. ba ko wancan ba abin da suka fasara ba kenan sai dai mutum ya fasara da haka wancan wancan wanda aka magana wannan abin in dai wannan ne wanda ake karanta wa sai dai mutum shi ne fasara da wancan amma ba haka suka fasara ba inda wanda ake islamiyoyi ne wanda ake islamiyoyi akwai inda na fasaka abin ba wannan da daga mutum ya fasara babu sarki sai Allah shi fasara kayansa da al'adar shi ya dai gane duk maganin da kake nan abin da kana maimaita abin da ka sai shi ne sau da kana duk kusan abin nan ne duka wancan an karanta shi wannan an karanta shi kenta a haɗa su duka a karanta su a fahimce su la ilaha illallah ko na wuce wannan attaniyatu ba gama ba sai ya tabbata da wannan lafazin fayu saddiq dundun da ana ga ana magana an yi saddiq al kalbuwa ngu fayu saddiq bi hada qalbi sai mutum ya galkata wannan lafazin al mutarajja mu'min la ilaha illallah lakin min gairi ma'rifati dalilin dan bai tsaya ya nemi dalili ba tun da za su ga an ce an kashi za ce maka an gaskata wannan magana li adillatin aqaliyatin naqaliyatin wal aqaliya tabbatar da shi da dalilai na hankali ko na nakali da dalilai na hankali in mutu ya gaskata shi haka ya gaskata shi ya zama muƙallabi musuluncinsa yayin ya riƙe haka har ya mutu a haka musulunci ya yi amma bai karanta kuma dalilansa ba dalilan za ka samu akwai dalilai na nakali akwai dalilai na hankali ga mutum dalilai na nakali nan na kaga in ya rike haka ya rike amma imaninsa imanin awa imanin mutanen gari ne haka ba ka sai zaune gari haka musulmai amma wanda kuma yi abin nan to ya kamata ya gano dalilansu falam annahu la ilaha illa hu da dai dalilai ga sunan wallahu alladhi la ilaha illa wal malikul quddus salam wannan ka ga dalilansu wannan dalili ne na nakali sana'i daga nan kuma nemi dalili na hankali dalilan hankali kuma ga su nan ba su da dade shi ya faɗi shi ya yi kaza shi ya yi kaza shi ya yi kaza dole shi kaɗai cancanta a yi masa da'a to wannan haka ya samu dalilan wannan ya ɗauki mataki na farko kenan da wannan mutum kowa in ya rike iya nan ya rike ya zama musulmi ana neman kuma ya zama mai amintaccen musulunci amintaccen imani in kana son ka ɗauki wannan ya maka filla filla ka ɗauka tauhidin min hajjal musulmi zai warware maka waɗannan filla filla maganan su suna tafiya tare tare fa huwa itiqadul ammati wannan shine kudurin mutanen gari asaniyatu an yaral asiya al almakwalifata. wajen ya dinga ganin abubuwa mabambanta daban-daban fayaraha sabiratan anil wahidi so wani abubuwa mabambanta mutane mabambanta ne dogaye gajeru tsirara, bakaƙe fiskoki iri-iri ainihin farare jajaye gasunan dabbobi a mai kafa hudu waɗannan a sama suke tudu suke rayuwa wancan kan bishiyoyi suke rayuwa wannan ƙarƙashin ƙasa suke rayuwa waɗancan cikin ruwa suke rayuwa nan ba a maganin su sai dai wata munasaba sai za ta zaka iya kallon su sai dai ka ga ayyukan su ba a ganin su su kuma to mutum waɗannan dukkan da suka zo mabambantan nan barkatai to dukkan kasan sun zo ne daga guda ɗaya daga wuri da suka bullo shine masdaruha wa munshi'uha al-muktalifa ya kalli كل أبي daban-daban da ko a jikinka akwai bambancin halittu daban daban a cikin jikinka dukkan wannan abin da ke jikinka Allah halitta maka shi fayaraha sabira ya gansa sun kullo ne anil wahid allazi la ilaha illa hu daga kadaitacce wanda bai da makamanci wallahi saka mithlihi shay' wa haza maqamul muqarrabina wannan shine martaban makusanta Allah kaga dole sai ya haɗo ya ɗauko rububiyya ya haɗa da wannan wannan halittun kam wanda ba a gani zuma kan wanda ake gani wanda ake ganin kuma ga sunan mabambanta wasu suna kan tudu wasu suna saman bishiyoyi wasu suna karkashin ruwa duk karkashin ƙasa ba su ka biyo ka biyo ko da ka gan shi a waje yawo ya zo wani shi karkashin ƙasa shi dacewa da shi can ishe sai dai haƙara da shi ciki a waje to wa'annan halittu da suka zo jin sunan su ma sai dai ana mutu ya imani wannan halittun can daga guda biyu zo ko mai ya kalla zai ga tsara masa sanin girman Allah ya duba kwarin kafa ya shi ne tururuwa ce gwano ne gana ce kyafunan runduna runduna wasu nau'i nau'i ka gafi bushiya duk yan kasa ne sun mace zai duk yan kasa ne tun da ba inda za a ganin maciji yana kai a hawa zai kai huku ko da ya je sama sai dai samu ban sai bai samu kogo kai agalariya na kasa ga haihuwa لذلك هو حشر من حشرات الأرض cikin ke sai su bozo sai su wane ne kwaɗo ba zai duba kada shi kwaɗo nau'in na ruwa ne ba zai bai duba yi wata shekara yi wani abin ya fi ayan sa zuba a cike tafiya musu don zai fi yasa su ruwa wallah ya ce shekarun shi ce kai ana da iko ita kaji yadda ya min dinawa ga yadda ya wa ta, ga yadda yawa awaki na ga yadda yau wani gashi ya fiti ne mu kullum zai fito daga kasa ya zo ya ne mu ko wani bai karar da wani wani ka kashe ko kashe ko kashe yana nan hmm? sai dai in kisan ya yi waye kaura daga nan koma wani wurin da amma yana nan ba wani wuri zai ba suna na alzaba mai korar wani kuma wani lokacin sukan yi tun ba su kafa ku daga wani wurin da. je kai yi ko wani zakuna sun yawa ana wanda duk Egypta ya shi suke sai a maza a tsara kamar yadda mun kwaja daga duk inda wani gida ya bullo mu ko masa kutare tare ku kashe to haka ba mai kula wani haka Allah shirya kayansa wannan yi wa wannan wannan mai ma ya ya mamma ya mamma yake muku wannan yama yama din yana da ƙarshe shi ya fare shi kuma zai karar da shi zai karkata karfin yaman yaman da yi makuwa hukunci Allahu kabir subhanallah sai dai haka na mutum zai tsaya zarki ya tabbata da Allah wani mutum sai da kanin wa'annan halittu haka mutu ya kallo su daga makulla makokoga daya tsaya don kada ai sai mai hankali ba duka mutane zai tsaye wannan tunanin ba ka tsaya ka ba wannan tunani ba kowa ba bar gani ka yi kila da za ka yi naka tunanin wani in ya kawo naki sai ka daga kai ashe ba tuna da komai ba wani shirya ba ga abin da ya gani ga abin da ya fa'idarsa ga abin da ya gani ga abin da ya gani Allah ya su gaza ne yana shugaban jami'an Bagadada lokacin jami'an na jami'a ce kai ya sarkin musulmi ya sa shi shugaban ilimi yana abun na ya gai ya gaji da bautar duniya sai koma bautar Allah shi yana jan ne kan kullum sai da ta kasa kama ya ko daga iraq yake ya so ya zo maka a saboda ilimi mai ruwa yana kallo ya shiga daji yana kallo a yi rana yana kallo a yi wane ne yana kallo ya ga wannan kwaron ya ga wancan tsirin ya ga wannan ne kazan ku ya ce min halin zama irin naka yadda yi imani da Allah bai zama irin naka ko ka shiga daji ba ka shiga dajin da wannan tunanin ba ka shiga daji ne kawai ka bi shanunka daga nan ka kai su can daga nan ka kai su can amma da ilimi kake da shi na addini ka shiga dajin nan za zaka karu ka ga abubuwan da in ka zo ka haɗa da na binni dole ka zama daban irin ku ba yawa irin ku ba su da yawa masu irin wannan imani saboda kan wannan yana dukkan gwarge ya kalli gizagizai ya ya kalli ne dukkan waɗannan abubuwan daban da duk sun kullo na shi to wannan shine imani wanda suka martaban yaqini kuma sun ma da dalilan kowanne a an yara Insanu, idan ka shafa an ke, Allah fa'ila siwa Allah ainihin mutum ya dinga gani idan ka shafa an ta ke, ainihin idan eh, ya buɗe sirri il ma'ana sirri ya buɗe daga ta basira ta washe aka goge gilashin ɗin ya dinga hango zai dinga hango Allah fa'ila siwa Allah ba mai aiki sai Allah lam yanzu ila ghairihi bai duba wani Allah ba ya koma ina shi, ya koma Allah kawai sai shi tamkar mutum ba zai samu haka ba sai dai ran da ran su kai sujada wajen Allah zuciya ta yi gada bal yakunu minhu al bal wa yakunu al min minhu tsoro zai kasance daga Allah shi kadai sai ka ga malam wanda ya ba Allah yana cikin matsalar. waɗannan na gone yaro mala hankalinsa a tashi irin wani mummunan taki kuma ya kai shekara haka ko menene wai yana ta complaint ina ganin an yi furagar hannun ɗinsa duk inda ana kalla ko menene na shi sai ji ana faɗi ko mai na shi sai ji ana faɗi kai ta kai ya ajiye waya ta kan shi ba in ya buɗe ta hijinar ɗinsa na ciwo jini iri kamar an buɗe na jin an sa an sa wani inji babba ne haka ɗan babba babba ne za a ce ga girma ga mukami ga yana rikida shi ake sa ran za su zo su tsare mutane shi za a ce in kana da irin sa ka kai kana da gawa ne a wuri ka to kuma ganka ne da shi da ciki da yaba Allah abin ya zare masa kaza yanzu in yadda ake magana yana jin kamar ana kallon shi sai fa ya ga a kwamfutar wani kawai sai ya ga ga kaza da kaza ya ga mai ne kawai duk ya rufe komai ya rufe kuma lafiya ka zau shi in da kamar dankali ba ka kawo ka cewa ba wanda ya isa canza halittar Allah sai Allah bayewa a da ya ɗan abun da za a iya yi sai ɗan abunsa da za su iya yi amma abin ake an san daidai ba yadda za a yi programin din ka kai nuna gobe abin da za a yi gobe a kanka ba yadda za a yi da wannan an samu Allah ce ku ba wa yahuda matsayin da bai kai nan ba su kai ba a ce gashi nan duk abin da za ka kawai yanzu yau za ka yi kaza za ka yi za a gani a kwamfuta hana subhanallah idan mutum ya ba Allah sai shiga matsala ta ƙarshe to kuma wannan kenan a cikin rayuwar Allah kenan rayuwar wa'annan turan kenan rayuwar su kenan za a iya ana duk abin da za ka yi a gana shi ba mai son sai ka samu ka za ka fara baki su gaya maka inda za ka bi ta kofa ta aje ta tsakiyar masallacin nan ka sa abu na ka ce masa da wacce kafin in hake ta da wacce kofa za ta fita ga karamin program yi a kazan na ka gamin inda za ta shiga ko ka gudu tsuntsu ka ce to zan sake shi yanzu wacce kofa za ta shiga zan shiga tsakiyar manyan filolin na an sake su duk an buɗe wando sai ina za su zai fita tsuntsu kan wanda ko dabba ba ka sanin inda za ta je da kana wannan ya zama ya in haka ya goge ba zai gano kai babu komai a hannu ne ba ɗaya al'amura na hannun Allah ne lam yanzu ila ghairillah bal ya minhu al-khawf tsoro zai zama daga Allah ne kawai wala raja kuma wurin sa ake sare wanda ya fita da Allah ake gamsuwa ba ka gamsuwa da wani mahalu shi ke hanawa shi ke rasarwa shi ke ɗagawa shi ke ƙanƙantawa sannan shi ke kashewa ma shi ke rayawa shi kan sa ka yi amfani shi ke hana amfani ba zai ba zai ga wani hice maka to ko da ban kashe ka ba Allah zai kashe ka to ko zan na ƙasa rayuwarka ce wallahi ba ka yawa kace za ka na ƙasa ba sai ran da rayuwa ta na kafa sai ran da ne ita ya na kafa. ta rayuwa ta ba ta wace ba ta Allah ce radda na kafa ka shi kenan da nema a rafa sau da kana huwal fa'il wahdahu wa subhana wal kullu musakharuna lahu duka holaru ne ga Allah duka daga wannan gwano ya yi haka wannan gwano ya yi haka kiyashi yana nasha inda yake tururuwa na nasa sai a ka dawo in ka da zikan kwalta yanzu kana zuwa bakin kwalta na za ga wasu sun yi nan haka da gudu wasu kuma sun yi nan haka da gudu su Allah ya raba su domin ina nan yi Allah ya ce masa mai ya riga ya kaddara Abuja za ka je karfe takwas kana da aiki ya ku hau mota ya dinga gudu ya karfa ko ya yanke za shi Abuja amma yana zuwa wata kwana ya tunzu wani ya mutu nan wani ya tsince shi a firki wannan duka zirga-zirga gaga wannan ya sun yi nan da gudu wannan sun yi nan da gudu to me isa muna can suke tsallakuwa na nan na nan gwamnati tsallaka can in kana tsaye da aka titi ka fa ku zai rakka daga nan tsallakullun na je wuri na yana bani shawarar zuwa zaune a nan wuri ba don zai zama mutum wurin hira ba wa'annan sun yi haka yiwu wannan sun yi haka yiwu ta ga wannan na tsallakawa haka wancan na tsallakawa ta kowa bukatar su kowa da inda Allah ya turo shi wannan duka aiki na dukkan komai yadda ake haya gaga na haka sararin saman na suke haya gaga haka taurarin na suke haya gaga Allah ya san abin da ke saba wancan, sai shi ya sani wa ma ya zama junu da rabbi ka illa huwa a ruwa haka aka kai suna da rayuwarsu da yadda suke gane juna da yadda suke fahimtar juna da yadda ɗabi'a su take na ƙarƙashin ƙasa so kuma kowanne ne da inda Allah ya halicce shi irin yanayin wurinsa na cikin surƙuƙi ko surƙuƙi kurin su ma suna can suna kurmawa ga tsuntsayen rumbuna rumbuna dukkan wannan aikin Allah ne aikin Allah ne na lahu to ya mako za a ce ba za a bauta wannan ba ai dole a yi wannan ɗan a ci kaɗai kuma dole a kaushi fala ya atamidu alal matsari sai kurojin har. mutum ba zai dogara a kan ruwa ba wajen tsiran tsiro ba ruwa ke tsirarwa ba Allah ke tsirarwa da na sai Allah ta ka buga shinkafa hmm, da a waye dare ko ko iri duk wanda ya yi noma ko iri bai mai da ba gonan ma dai tsere mata yi <laughs> bai zama a ce gona shi ce sai dai in Allah kai mu baɗi kwace gona ta ne amma bana ba ta wace ba kun kwaya bai samu ba kuma ya shuka kuma an yi ruwan ya doke wurin ɗin ruwa ba shi ne ba Allah shi ne wala alal ghaimi fi nuzulil matari mutum ba zai dogara akan gizagizai ba wajen ruwan sama Allah ke ruwa in ya ga dama da rana ya fito amrun min hau wala alar rehe mutum ba zai dogara kan iska ba sai sai da safinati ba iska ke tafiyar da jirgi ba Allah ke tafiyar da shi wancan jirgin na dauri da wannan jirgi na yanzu ballantana uwa uba kuma jirgin sama wannan wani ilmomi ne na Allah wata horewa ce ta Allah ta baraka wata ala fa inda aiki ma da ala zalika jahalun bi haqa'iqil umuri wasu bi ma su uku ma bace suke iya ala ma bace shi ruwan sama wajen tsirar da ciyawa mai samun ruwa wajen saukar da zage-zagen saukar da ruwa ba larabci za ka yi mana ba eh? iska wajen tafiyan jirage wanda ya ɗauka waɗannan ne suke tafiyan da abubuwa jahili ne murattabi tun da bai sani ba bai san bai sani ba don wajen sai ce ce ba Allah ke tafiyar da su ba jahili ne bai kuma san shi jahili ne ba don wannan fafatawa da za a shi a nuna masa jahili ne tukuna. ran da aka samu shi aka ga jahili ne to lokacin nan ne za zo a fara tsora shi akan ilimi don jahili ya fi wuyan murakkabi ya fi wuyan koyarwa daga jahili don wanda jahili jahili ni imani basiri jahili hawa daya da shi bai sani ba shirye yake duk abin da za ka ga masa ɗan ja da zai ja yake ya fahimta amma kaga murakkabi wanda ya malance malam koyar da shi na da wuya kana koyar da shi na sai koyar da kai ke to yanzu abin da za a yi a fahimta ta kwanani ne malamin ko kai in an yi haka alabashi daga nan na koya ma fa inna ma da ala dhalika jahalun bi haqa'iqil umuri wa man inkashafat lahu al-haqa'iqu duk wanda gaskiya ta bayyana masa alima annar riha la harrako, bi nafsiha dan iska nan ba ta motsi da kanta ta ga jahilin wani ramar cewa ainihin tururi kan tashi iska ta kora shi wane ne ya kora shi jahilan gida sai su ce Allah ya yi ruwa amma asali wannan ruwa ba Allah ce ba dukka ce take koro ke zagirai eh, wannan turorin da mai tashi da sama wurin za ka dina da ɗili za ka ga yana tashi sama iska ta koro daga nan su haɗu a sama su haɗu da kaza sai a kora girgijen sai ya tafi gari kaza sai ya ruwa daga nan aka haɗu da zafi da wane ne sai ruwa kuma ya sauka ai wannan kaza jahilai da ba su yi ilimi ba abun tausayi ba su karatu ba sai su ce Allah ne mai yi ka daga ji da kai dole a zagano wa jahilin tukuna ko da kai da mai cewa Allah ne ya kamata gano jahilin a ciki ita wannan iska mai bugawa hala kai kai ta in ji musu masu abin nan halitta ka ta iskan da ta koro shi shi da kai ka hidda shi kai ka je kafa wuta a kafa ko kafa ruwan tsini a kafa hita ka sai ta kafa a kafa ita ce tai tai tai tai ga shi na lokacin ne muka rasa ruwa ka kawo hita ka kafa mana ita wurin ne da yau ka nemo hita ka kafa a cikin abin nan din ai an iya sa wani inji ruwan yi zafi na menene ma sai ya tafasa ala baki daga nan ya saman ka samu ruwan a'a sai dai aka mai gida gidan Allah an dai iya dubaran a kane gizagizan da suke tafiya a tara su a wuri guda ɗaya a hana su wucewa a tattara shi ma a juni wata rana zai zame muku iya ko kuma makwatan ku kai ku kara tunda idan kuka tare na mutane suna ƙarfi shi nan na kafin ku zuwa su tare a muku wata rana za ka ga in faɗa ya ɓarke a tsakaninku ku fa kawa kowa da kuma wasu yanzu da suka babu ruwa suka ce to shi kenan bari su samu injuna mai tara waɗannan gizagizan wuri guda ɗaya ko da za su haɗa sun ta haɗa su rike shi a ƙasar ta inda ruwan dole dan ƙasa su ba ce wannan duka to in aka rike mai kamfa a ci gaba da kawakaran ku faɗa zai kauri haka idan mutum wannan gaske zai fahimta alima annar rihala ta taharraku bi nafsiha ولا بد لها من محره دولة تنادى بلتا دولتا فالتفات العبد ويوين باوى في النجاة إلى الريح أنه يضاه التفات من أكد لتضرب عنقه فوقع له الملك فوقع له الملك بالعفو عنه فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد القلم الذي كتب به التوحيد والتفات العبد في النجاة إلى الريح أنهم وينبع وجن إلى ذواق إسكا كم مثلا في مكان منين إيه، إن مكان أكنا ويمدعوا zuwa ga iska ce ke ruwan sama da menene da menene yanayi ke ruwan sama kaman waiwayen bawa ne an yanke mutum hukuncin kisa jami'ai sun jam'e shi zuwa filin kisan kafin a ƙara sai ga takarda daga sarki an yi sam a fage shi da ya tashi kalli sarki da ya tashi shi kuma maimakon ya gode wa sarki ka kaji kana karatu wannan abun karatu mai mafi gwada sarki zai ce kai Allah ka alkalami wannan abun na da kima ba dan alkalami ba da na mutu yanzu ba ku ji ba ba ku gane ba an gane yadda ji ne sai kama haka ne yanzu misalin wannan ya rubuta takarda ya yi samfin ya tura can maza ku sake shi amma kai shi gida sannan daga sashi maimakon ka cewa ko da a musulunci ka ce to Allah ya faka wannan farkin sai ka ce kai Allah taimaki alƙalami wannan alƙalami da albarka ya yake kai taƙadda kai masha Allah taƙadda ba don da taƙadda ba da na da na mutu yanzu alƙalamin da aka rubuta wannan rubuto da shi da takardar da da aka rubuta hoton a kai da ta wannan da take cikin nan ka duba ba da bakin nan ba da farin nan ba da wannan katon kuma ba da zana halaka ita kanta ita sai kanta to haka nan wanda zai ce an an zuwa, ruwa ce abin nan din zafi ne ya kawo shi zai ka lafa misalin ahsanu min hada yadda zai kasan haka mutum a yi ruwa a ga wake kai adilin nan ya fi ma kai adilin nan da aka yi da aka yi kaza an yi kayi adilin nan allah ya saka maka kai adilin nan ya yi aiki wurin nan ya yi kaza yanayin nan ya ba da ruwa sauran ruwa kaza ta yi ruwa jirgin duniya ta yi ai wannan abun bin ya mun samu nasara wannan kamar haka ne ga wanda yi ma ga wanda za ka yaba wannan sai na koma daga idan faltifatul labdi ko waiwayen bawa fin najati ilar rihi ko wannan mu koma mu dauki jirgi kamar misali ce haka jirgi kaga ba shine iska take tura shi ba bawa ya koma ya dubi jirgi a falti juyan bawa fin najati ilar rihi ya zahin najata yana kwatanta iltifatu waiwaye min akadin man okhida li kin raba onukahu wanda aka kama shi don a buge wuyan shi a fille masa wuya wa ga al maliku sai sarki ya yi tamfin bil afwi anhu فأخذ يشتغل يتفي kai tawada tawada tawada ne تودا تودا تودا ني وزوجي تابني كنا كو إنك والكادد دا تكدد دا rubuta da ده القلم الذي كتب به التوقيع ya manta da magana sarki to maimakon ma na da ne mota ai yanzu kaga wani sun tumo mota daga birnin gwari yayi nan yayi nan ya tara an taro a kan hanya ya yi su lokacin zai tsaya sun sake jiki da ina kake alhaji sakko ashe na kan wuta ya cilla mota shi wuce da biyar ya tsallako aka biyo kasa kakaf ya tsallako ya samu wa'annan ya kama zai yi farki ko ya dawo kan ce ya tafi a haka ya tsallako na cikin sai ga kai direban nan Allah ya yi kai direban nan ya saka bota dan talukin nan ya san daji kai wannan a ce masa matsayaci irin matsayacin yabo wannan matsayaci ya san hanya ya ke tufi wani wurin ma yadda kafa fuka fukin yake a kan rani karshen ta sai ka gani kila har da layu gare shi har da ba Allah ne ya tsallako da shi ba haya na sau nawa za ka yake a samu irin haka ai da tafi ana yawan gare ba ana kai gare ba nan bayan Allah ya hidda ku irin su nawa suka kife wanda suka fi shi nawa suka kwankwatsa da abin da bai taka karar karya ba hatsarin da suka faɗi wa an ka ji an haka nan shi da kansa zai mamaki ce a yanzu haka Allah ne iko amma dai a nan wurin bai kamata an faɗi ba ya tsallake irin wannan ya sa kirga amma kuma yau kan sa sabo yana da imani don haka nan ba za ka tsira ba wato shirka tana da yawa da amma an fi jin nauyin da mutum yanzu wannan sarki ne ji zari ai kuma karin da ya gyale ويقول لولا هذا القلم إن بعد ونن القلم با ما تخلص فيرى نجاته من القلم سيجوه سيجوه قال قلم إنني لا من محرك القلم بعد ما موت القلم بني با دون القلم ما إيه، محرك القلم وهذا غايته jihar wannan ne karshen jahilci da wannan ba jahilci na wauta karshen wauta kenan ka a mako a wannan zamanin wawaye nan da yawa muna da yawa Allah ima abu sai ka koma kake ruwa ne kaza yi kaza yi kaza yi wanda ya kira hannu ba inda za ka don wannan ya zo ya yi kaza Allahu huwa muharrikuhu li yaf'ala sun ba fa'ala lahu motsa shi zan yi sai kuma Allah ya taimake shi abin ya fita hannunka wa man alima annal qalama la hukma lahu wanda ya fahimci alƙalami bai da hukunci gare shi fi nafsihi bai sarrafa kansa iska ba ta sarrafa kansa kanta ruwa bai tsirawa da kansa tsiro bai tsira da kansa kowanne Allah ke yi sa Allahu khalaqakum وما تعملون شكر الكاتب دون القلم زي جودي ومي ربوتون بند على القلم وكل المكلوفات في قهر تسخير الخالق خالق تمام صنع كركتين صرف ومالكي ربنا من القلم سمد القلم في يد الكاتب سبحان مسبب الاسباب الفعال لما يريد